يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة شاشة دوات رمضان إجراء الأولى دهي أولى تلاتين وكرة دي دي دي دوات شدة تكرة تلقود دهي حدود تلقود دهي حدود تلقود دهي حدود تلقود za mu ci gaba ne insha Allah daga ayar ta 78 karatunmu na yau yana dauke da bayanin Allah tabaraka wa ta'ala akan cewa babu dan adam da ake haihuwarsa da iri babu wani dan adam wanda ke zuwa duniya nan da iri هذا الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم kuma Allah ne ya fitar da ku daga cikunan iyayenku Allah ne ya fitar da ku daga cikunan uwayenku la ta'lamu na shay'an ba fa sani komai waja'ala lakum sam'a kuma Allah ne ya sanya muku ji wal basara ah, wal absara Allah ne ya sanya muku ji da kuma gannai da ji da gani duka Allah ne ya ba ku wal afidata da kuma hankali wato da an kula da Allah kun tashkurun akan wato fatan ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana kama da ayar da ta zo a suratul mulku suratul mulki قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون la'allakum tashkurun qalilan ma tashkurun wannan aya ta tabbatar da cewa dan adam yana zuwa duniya babu ilimi a tare da shi Ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ne yake fitar da ku daga cikunan uwayen ku za ta alamu alamuna shay'an ba ku sanin komai kuma ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hadisin abu zarda'i wanda ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ilmu bi ta'allum shi ilimi kawai ana samun sa ne ta hanyar koyo ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu gado wato Allah madaukaki ya tabbatar da cewa a lokacin da dan adam yake zuwa duniya babu wani ilimi a tare da shi ta ya za a yi ka samu ilimi sai fa ka koya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi don haka za ka samu ana samun ɗaurudu musamman dai a jami'a wanda wani malami zai ba shi alkalami wajen zai rubuta jarabawa shi ke kar ma ya yi karatu idan aka ba ka wannan alkalamin idan ka rubuta jarabawa da shi shi ke nan kaci to bayan da cewar mutum ya yi asarar iliminsa sannan kuma ya ma yi asarar imaninsa saboda allah ta baraka wa ta'ala bai yadda a yi shirka da shi saboda neman wata bukata na'am babu shakka ana addu'a ta neman ilimi allah ma ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma ka rika cewa allah ka kara min ilimi ashe addu'a allah ya baka ilimi wannan ya dace da umarnin allah a cikin alqur'ani ya dace da sunan manzon Allah fa amma a ce maka ga wani abu da za ka yi kar ka yi karatu kawai ilimin zai zo wallahi wannan an dauke ka budadde ne an dauke ka ba kama da hankali yanzu kaga ayan nan idan muna lura da ita abinda Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana babu wani wanda ke zuwa duniyar nan da ilimi babu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da innamal ilmu bi ta'allum ilimi kawai ana samun sa ne ta koyo hadisin ya zo ta riwayar mu'awiyar wanda yana yana littafin ibn abi su kitabu suna da al-mu'tamu kabir na al-imam al-tabrani wanda yake cewa ya ayyuhan nasu ya kuma mutane a ta'allamu ku je ku koyi ilimi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku karanci ilimi ku koya innamal ilmu bi ta'allum shi ilimi ana samun sa ne kawai ta hanyar koyo shine annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin yake cewa wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to zai zai ba shi fahimtar addini wato daga ilimin ilimin mafi daraja shine ilimin addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma sanadin hadisin yana da kyau haka nan an samu wannan hadisi daga Abdullah bin Mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cewa inna ahadan la yuladu aliman babu wani mutum da aka haife shi da ilimi in inji sahabin manzon Allah abdullahi bin mas'ud inna ahadan la yuladu aliman wa innamal ilmu bi ta'allum ana samun ilimi ne ta kawai hanyar koyo wadda ya zo cikin al-mustaqbal imam al-bazar yana mujallal da biyar shafin da rubutun 23 yana cewa hadisin wanda ya rawaito hadisin daga Abdullah bin Mas'ud ya ce ya ji Abdullah bin Mas'ud yana cewa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun dalala fa alaykum bi hadha alquran Abdullah bin Mas'ud ya ce ku yi riko da wannan alqur'ani fa innaha ma'atubatullah saboda alqur'ani kamar liyafar Allah ne wa man istata'a minkum an ya'khudha min ba'di ma'dibati llahi falyaf'al duk wanda zai iya kamfata daga liyafar da Allah ya madan adam yayi kokari ya diba wato kamar abinci ne alqur'ani yana kamar abinci ilimin da Allah ya sanya a cikin yana da yawa saboda haka Abdullah masu Mas'ud ce wanda duk yake so ya samu wani kaso na liyafar Allah to ya yi riko da alkur'ani abdullahi bin masud ya ce fa innamal ilmu bi ta'allum ilimi kawai ana samun sa ne ta hanyar koyo don haka hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu bayanin sahabbansa suka dace da ayar alqur'ani wanda in ka duba fathul bari ibnu hajar shi ma yayi magana akan matsalolin nan guda biyu matsala ta cewar dan adam ana sa da ilimi ko a'a sannan kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yake cewa wal ma'ana laisal ilmu al mu'tabar babu wani ilimi da ake la'akari da shi illa al ma'khuz min al anbiya ilimi na nan da yawa ba shakka ilimi akwai na duniya akwai na na amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin yace ilimin da ake la'akari da shi a ranar kiyama wanda zaka samu daukaka ta dalilinsa da ilimin da aka karbo shi min al'ambiya daga annabawan Allah ilimin da annabawa ne suka kawo shi wa warasatihim ala sabili ta'allum magadan annabawa suka koyi ilimi daga wajen annabawa suka karanta da wannan ilimi to wannan ilimi shine fi daraja a ranar tashin kiyama to amma abinda ayat take tabbatar mana babu dan adam wanda yake zuwa duniya da ilimi a tare da shi babu ne abin da Allah madaukaki ya faɗa to shi yasa wato zaka samu akwai kurakurai da muke yi ta wajen fassara wasu ayoyin alkur'ani muna yin kuskure misalin waɗannan ayoyi ita ce ayar talatin ta suratul rum inda Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-din hanifa lahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lam fa aqim wajhaka lid-din hanifa ka daidaita fuskar ka ga addinin musulunci eh, kana mai karkatuwa wato zuwa ga bin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala fitratal lahi allati fatara an-nasa alaiha, halittar Allah da Allah ya yi mutane akai la tabdila li khalqi Allah babu canji ga halittar Allah tabaraka wa ta'ala zalika ad-dinu kai wannan shine addini wato miƙaƙƙe addini madaidaici addini na gaskiya walakin na aksarar nasu la ya'lamun inda muke fassara shine ma'anar al-fitra. kuma akwai hadisi a kansa yana sahih Bukhari yana kitabul jana'iz babu idza aslama sabi hadisi abu hurairah annahu kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min mawludin babu wani yaro da ake haihuwansa illa yuladu alal fitra face ana haihuwansa akan mi al fitra akan al fitra kamar inda wancan aya take faɗa fitratan lahi lati fatara nas alaiha halittar Allah da yayi mutane akai shine al-fitra to amma muna fassara ma min mawludin illa wa yuladu al-fitra babu wani yaro face ana sa ne akan addinin musulunci a riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya zo a kitabul Qadri eh, babu ma'ana kulli mawludin yuladu ala al-fitra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin illa wa huwa alal milla babu wani yaro face yana kan tafarki na kwarai babu wani yaro face yana kan tafarki na kwarai shine al milla babu da cikin hadisin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kalmar al-islam illa dai al-fitra a riwaya ta al-imam ahmad cikin al-musnad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludin yuladu ala fitra kowane yaro ana haihuwansa ne akan alfitura menene alfitura sai mu ce ana haihuwansa ne akan musulunci wa haza kawo kowane yaro ana haihuwansa ne akan alfitura sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi iyayensa suke mayar da shi ba hude. ko su mai da shi nasara shirka yushirkanihi ko su mai da shi mushriki mai shirka da Allah mai bautan gunki matsafi to inda kuskuren yake shine fassara kalma ta alfitr menene alfitr inda zaka koma ga fassarar masana hadisi as-salafu salih wadanda suka rubuta hadisai waɗanda suka yi nazari game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani da farko akwai al-imam al-qurtubi yana da sharhi da yamma sahihu muslim sharhi mai kima mai daraja mai ma'ana ana kiransa al-mufhim lima ashkala min talhisi kitab muslim asali ma littafin ya rubuta ne saboda warware matsaloli da ake samu a sahihu muslim idan an samu wani hadisi a sahihu muslim wanda ya rikice maka to ka koma ga sa zai warware maka insha Allah al-imam al-qurtubi Allah mu dauke masa rahama wanda yana eh, juz'i na 6 da 75 ya yi magana akan wannan hadisin saboda hadisin ya zo da mushkila mushkilar ita ce kalmar alfitura mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kowane yaro ana haihuwansa ne akan alfitura kowane yaro ana haihuwansa ne akan almilla ta farki kowane yaro ana haihuwansa ne akan alfitura da kuma almilla waɗannan kalmomin sun zo cikin wannan hadisin yadda riwaya ta zo a sahih bukhari da kuma yadda ta zo a sahih muslim akwai bambanci lakin almilla da alfitra duk su guda ne almilla tafarki kamar da Allah ke cewa millatu ibrahim tafarki annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim to anan idan aka ce alfitra ana nufin tafarki la ana nufin halitta ko ko ana nufin musulunci inda jama'a suka samu rudani a kashi ne limamul ya yace ma'anar wannan hadisin inna allaha ta'ala khalaqa quluba bani adam shi Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halicci yan adam ya gama halittar dan adam zuciyarsa sai aka yi ta mu'ahhala li qabulil haqq an shirya ta yanda za ta iya karban gaskiya amma ba a cusa mata gaskiya ba Allah ya samu gaya saboda haka zuciyar ba a cusa mata musulunci ba ba a cusa mata kafirci ba kamar yadda ka san kwamfuta ne a yi fomatin dinsa babu komai a ciki sai abin da ka sanya saboda haka zuciyar dan adam da ta zo Allah ya tsara ta ne a kan alfitura mai ake nufi da alfitura asalin halittar Allah shi ko halittar Allah asali gaskiya ne Allah mai gaskiya ne halittarsa gaskiya ce saboda ka duk wata halitta Allah yana yin ta ne asali akan gaskiya wato zuciyar an yi ta yanda za ta iya karban gaskiya don shi ne kadai yanda dama tsarin halittar da Allah tabaraka ta'ala ya tsora ta kai kama khalaqa a'yunahum wa asma'ahum kamar yadda Allah ya shiri idon dan adam wato da Allah ya halicci idon dan adam sai ya shirya shi yanda in ya ga abu zai iya ganewa wa asma'ahum yanda Allah ya halicci kunne sai ya shirya shi akan idan sauti ya shiga za a fahimci mai ake nufi wato Allah ya tsara halittar ta yanda za ta karbi abinda Allah madaukake ya hukunta mata shine abinda Allah baraka wa ta'ala yake fada a nan saboda haka Limamin kurtubi ya ce yace wa kaja a zalika sarihan fi sahih Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kai sannan an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da uh, jabalallahu alkhalqa ala ma'rifatihi Allah ya halicci halitta akan yanda za ta san shi kaga Allah bai halicci halittan akan wani addini guda ba a'a shine adalci na Allah tabaraka wataala amma tsarin halittar Allah tsari ne na gaskiya saboda haka kowace halitta Allah ya yi ta ta yanda za ta san Allah ya yi ta akan za ta san Allah ko ba a gaya mata ba saboda tsarinta dole ne dama yana kan gaskiya shi ko Allah mai gaskiya ne saboda haka fatalatu mushayatin ya yazo ta wata riwaya shedanu su suke fiskar mutum su raba shi da asalin halittar da Allah ya masa saboda haka sai ya bada misali yace ka dubu kamar dabba albahima talidu waladaha kamilan fal lokacin da dabba ta haifi yaro idan dabba ta haifi yaronka za ka samu wannan yaron yana da kammalallen halitta ba ya bukatan karin komi to amma masu rikon wannan dabban sai su ta caccanza shi saboda yadda kake son dabban ya maka haka za ka ringa horon dabban a kai amma asali dabban yadda ya zo bai zo da saninka ba <clears throat> ko da a ce misali mutum yana da akuya akuyarsa ta haihu dan bai san ka ba dan <clears throat> bai san ka ba amma saboda yana gidanka irin horo da kake mar shi ne zai tayi da shi kina Limamin qurtubi yace e eh, zaka ga daga baya mai wannan dabba mai wannan akuyan ya yanka kunnanta ko ya huda <clears throat> hancinta ko wani abu haka kamar inda ake ma dawakai amma asali zuwan halittar babu wannan saboda haka yasa yace da uzunu ko dai a hunna a huda kunnuwa wa yusam wajhuhu ko kuma ai zane ma fuskar wannan dabba saboda ai alama kamar da mutum yake majaki saboda alamar mallakarsa fa taqra'u alayhi al-afat wa naqais wanda daga dalilin haka ne ake samun nakasa yana shiga ga ita wannan dabba don nakasa ce duk abin da kai ma dabban nakasa kake yi kamar dan adam ne ya zo duniya da kyakkyawar halitta amma yana zuwa da an yi kwana bakwai <clears throat> zai zamanto iyayensa za su kira wanzami shi wannan bakano ne don haka yi masa zanen kanawa wannan baka tsine ne yi masa zanen katsinawa a buɗe cikinsa a zazzana amma yaron haka yi zo ba haka yi zo ba yaron ba haka yi zo ba amma iyayen suke mai da yaron yadda suke su shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ya ce amma da za ka kyale wannan halittar da allah ya yi ta da za ka kyale ta za ka tashi ne a ainihin yadda Allah ya yi ta babu wani canji wato ɗan adam shi ke canza ta to haka zuciyar ɗan adam take saboda haka idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya halici mutum mutum yana zuwa duniya a zuciyarsa babu ilimin komi amma yadda Allah ya halicci zuciyar tana jiran ta karɓi gaskiya saboda shi Allah mai gaskiya ne Da haka yadda ya yi zuciya ya yi zuciya ne yadda ka san magnet idan ta ga karfi saboda haka da zaran ta ga gaskiya za ta kama ba wai ya cusa gaskiyan ba ne a zuciya saboda haka zuciya dan adam babu ilimi kamar da wannan ayata a ƙorani ta tabbatar mana Allah yana halittar ɗan adam ya fito duniya babu ilimi shi ne adalci saboda haka yasa ake kama iyaye da mugun tarbiyya saboda sun canza ainihin wato tarbiyyar wannan yaro maimakon su dora shi akan gaskiya sai zama to sun halaka shi akwai riwayar hadisin da ta zo daga iyatu bin himar al-mujashi'i wata huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya magana akan al-hadis al-qudsi hadisin yana sahih muslim yana kitabul janna wa sifatu na'imiha babu sifatin lati yu'rafu biha fi dunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wata'ala ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum Allah ya ce ni na halicci bayina ne gaba ɗayansu masu karkatowa gare ni kaga kamar magnet kenan Allah ya ce na halicci halittuna gaba ɗaya ibadi hunafa na halicci bayina masu karkatowa zuwa gare ni zuwa ga gaskiya ba wai ya sa gaskiya a zukatan mutane ba lana amma halittar gaba ɗaya ta ɗan adam duk wata halitta da Allah ya yi ta a duniya ita wannan halitta tana tabbata ne akan gaskiya idan ka ga wannan halitta ta bar gaskiya wani abu ne daban ya raba ta da wannan gaskiya amma Allah ya halicce ta ta yadda duk inda ka ga gaskiya za ta karba shine fa'a masu karkatowa Allah ya samu gani saboda haka yasa idan aka ce mamin mauludin illa yuladu alal fitra babu wani yaro face an halicce shi akan halittar Allah da asalin halittar Allah akan gaskiya shine alfitra dinul fitra ana nufin addini na halittar da Allah yayi saboda a kowace halitta Allah yayi ta ne akan gaskiya idan aka ce mamin mauludin illa wa huwa alal milla babu wani yaro da ake wasa face yana kan tafarki tafarki guda ne saboda shi tsarin halittar Allah subhanahu wa saboda haka sai Allah ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa a ni na halicci bayina gaba ɗayansu masu karkatowa ga gaskiya wa innakum atatuhum shayatin sai shaytanu suka zo musu fajtalathum an dinihim saboda haka suka fisge su suka raba su da addinin asalin halittarsu wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda ni na halalta wa amaratuhum an yushriku bi eh, shaytanu suka yi umarni ga mutane su yi shirka da ni malam unazzil bihi sultana abinda ba saukar da hujja akan sa ba anan al-imam al-qurtubi yake hadisin yana sahih muslim al-imam al-qurtubi yana sharhin hadisin yana juz'i eh, na shirhi shafin yace idan aka ce inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina masu karkatowa asalin kalma ta hunafa ya'ani jam'u hanif menene al-hanif wa huwa al-ma'ilu 'anil adyan kulliha ila fitratil islam asali zuciya yanda Allah ya yi ta tana karkatowa ne ga addinin wanda ya yi ta waye ya yi zuciyar shi ne Allah saboda haka ita zuciya neman mahalicinta take saboda haka yasa duk wata halitta ba abin da take nema illa mahalicinta don haka ita zuciyar tana karkatowa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga addinin Allah inna ad-dina inda Allahil Islam wanda kuma addini wurin Allah shine al-Islam ba wai Allah ya riga ya sa musulunci a cikin zukatan bayi ba babu wannan fassara Eh, wanda wannan fasaran kaga fasaran al-Imam Qurtubi yana daga cikin manyan masana hadisi da suka gabata Allah madaukake masa rahama to idan ka koma ga malami da shine Ibn Qayyim Jawziya Ibn Qayyim Jawziya ya shahara ta wajen kokarin bincike da warware mushkiloli waɗanda akan iya samun imma ta ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa littafansa suke da kima suna da muhimmanci kwarai ibnu qayyim jawziya yana da littafin da ake kiransa shifa'ul alim shifa'ul alim yana juz'i na biyu shafi na 309 shi ma yayi magana akan waɗannan hadisai ibnu qayyim jawziya yace laysa al-muradu annahu kharaja min batni ummihi ya'lamu ad-din ya'lamu ad-dina laysa al-muradu annahu kharaja min batni ummihi ibn al-qayyim jawziya yace karka dauka dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba min mawludin illa yuladu ala al babu wani yaro face an haife shi akan al sai ce karka yi tunanin wai abin da ake nufi yaron ya zo ya alamu dina yana sanar da addinin musulunci lala ba haka Allah yake nufi ba ba haka annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya fassara ibn qayyim jawziya yace bi anna allaha yaqulu fi surati an-nahl saboda ga ayar da Allah ke magana a suratul nahl Allah tabaaraka wa ta'ala yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ne ya fitar da ku daga cikunan uwayenku la ta'lamuna shay'an ba kusan komai ba kaga Allah ya fada cikin alqur'ani dan adam ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba ayar Allah ta za a yi maganar manzo Allah ta saba ma aya ba zai yi ba saboda ka ba haka ake nufi ba idan aka ce mamin mauludin illa yuladu alal fitra babu wani yaro face ana haihuwansa akan tsarin halittar Allah shine alfitr tsarin halittar Allah shi yasa aka samu almilla shi yasa aka samu hanifan saboda asalin halittar Allah akan gaskiya ne kuma kowace halitta tana neman sanin mahaliccinta saboda haka ita zuciya dama ta zo duniya ne akan gaskiya kuma ba ma dan adam lokacin da ake haihuwarsa ba in ka lura me yasa har yanzu zaka ga kafirai ke musulunta musulmai ba su ridda sai dai kafiri ya musulunta amma musulmi bai ridda in ka ga mutum ya yi ridda wannan tababbe ne in ka duba zaka ga bai ma san ciwon kanshi ba bai ma san ciwon kansa ba don duk wanda ya san ciwon kansa wallahi ba zai shiga kafirci ba babu abin kwaɗayi a addinin kafirai amma kullum ba dare ba rana kana ji ana musulunta manyan kafirai su musulunta kai har kwastoci suna musulunta me yasa saboda dinin fitura saboda asalin halittar dan adam Allah ya yi halittar ne ta yadda yake neman gaskiya ya karba kamar magnet ne haka Allah ya halittar dan adam saboda haka yasa duk inda kafiri ya riga idan ya ga addinin musulunci sai ya sha'awa saboda zuciyarsa na neman wannan musuluncin amma shedanu da suka raba shi da addinin sai ya ji baya so saboda wasu dalilai amma ransa yana nan yana kokarin ya kamo wannan gaskiya saboda haka yasa zaka ga kafirai wasu su musulunta a bayyane wasu suna addinin aboye to Allah tabaraka ta'ala ya dai tabbatar a wannan aya babu wani dan adam da ya zo duniya da ilimi a zuciyarsa kuma ilimin nan koda na addini ne muslim eh, dan adam yana zuwa duniya zuciyarsa babu komi sai abin da aka dura mar manzon Allah ya ce to iyaye iyaye su ne suke taka rawan farko game da aqidar yaro in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa abawahu yuhawidanihi iyayensa suke mai da shi ba yahudi idan iyayen yahudawa ne kaga za su ta kokari ne yaro ya tashi da addininsu saboda ka za su ta cusa mar yahudanci ya so amma dole ya karba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Siranihi su mai da shi nasara shi ta sa shi sai ya yi addinin nasara amma za ka samu dan adam har ya gama rayuwarsa yana shakka saboda bayan da za a yi zuciya ta bar shakka in ba ta riko da gaskiya duk inda kaga kana shakkan al'amari manzo Allah ya ce ka kyale ka kyale wannan abin ba gaskiya bane ka kyale shi da ma ribuka, ila ma la ribuka. saboda gaskiya guda ce gaskiya ba ta shakka a zuciyar mai mai ita matukar ka ji kana waswasi kana shakka baka gamsu ba to da wuya abin nan da kake yi in akwai gaskiya a cikinsa walakin nan murad ibn al-qayyim jawziya yace saboda haka ba wai ana nufin cewa dan adam ya zo duniya ya alamu dina ya san addini ba a'a ba haka ake nufi ba walakin nan murad <clears throat> abinda ake nufi anna asalin halittarsa yanda Allah ya halicci dan adam muktabiya li ma'rifati islam wa mahabbati jawziya ba wai ana nufin yaro yana zuwa duniya ya san addini a ala yaro bai san komi ba amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi halittar yaro din an tsara ta an hukunta ta ta yanda za ta san addinin musulunci ta yanda za ta so addinin musulunci ta yanda za ta karbi addinin musulunci amma Allah bai sa mata musuluncin ba amma yayi ta ta yanda za ta fizgi addini saboda shi Allah mai gaskiya ne kuma halittarsa babu ƙarya halittar sama akan gaskiya ne saboda haka asalin halitta tana neman gaskiya ne ba ƙarya ba Allah ya samu gani saboda haka yasa ibn qayyim jawziya yace fa nafsul fitra tastalzimu al-iqrar wal mahabba asalin tsarin halittar Allah yana tilasta kai ikirari da cewar akwai Allah yana tilasta ka Allah asalin tsarin halitta saboda haka yasa ko da mutum ya yi riko da addinin kafirci za ka samu a cikin shakka yake kuma za ka gan shi ma wato rikicacce haka addinin ma kamar bai karbe shi ba za ka mutum ya dafe ya canza ya lalace saboda ba ya riko da addinin gaskiya da zaren ya musulunta sai ka ga rayuwar ta canza sai ya yi haske sai ka gan shi daban kamar ma ba ainihi a dangin ne ya fito ba a cikin lokaci kaɗan zaga ya canza saboda asalin halittar ki karɓa shi yana so amma halittarsa ki ana dai tilastawa ne sai an yi Allah ya samu gane kaga an samu fassarar masana hadisi biyu sai mutum na shi ne al-Imam Nawawi shi ba yana da sharh sahih Muslim wanda ya sharhi akan wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam game da haihuwar yara yana cikin na 16 shafin 207 yace al-asahhu anna ma'nahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da waɗannan hadisai anna kullu mauludin yuladu mutahayyi'an lil islam kowane yaro ana haihuwansa ne a shirye da ya karbi musulunci amma ba wai musulmi ba Allah ya sa gani ba wai an haife shi musulmi ba la wannan inda kuskure yake kenan ana haihuwar yaro a shirye da ya karbi addinin musulunci wanda shine ake nufi da dinul fitr faman kana abawahu aw ahaduhuma musliman shi yasa malamin suke suka ce to asali tunda Allah ya tabbatar mana musulunci shine dinul fitra asali dinul fitra dinin addinin halitta addinin halitta yanda Allah ya dora halittu halittar Allah tabaraka wa ta'ala an yi ta ne akan me ta karbi addinin musulunci saboda ka ya nuna cewa asali zuciyar dan adam akan gaskiya aka yi ta da shine sai yasa malaman fiqh suka gina hukunci akan wannan yaya hukuncin yake al-imam an-nawawi ya bayani yace misali iyaye ya tabbata kafirai ne suna da yaro to ɗaya daga cikin iyayen sai ya musulunta ko dai uba ko uwa sai gardama ta kaure wa zai rike yaro shi yaron ina addininsa al-imamu ce yace malaman wasu ka ce addinin yaron na addinin na wanda ya musulunta ne saboda shine dinul fitra al-islam ya'lu wa la yu'la alai saboda haka idan musulmi da kafira ya zamanto ɗayan su ya musulunta yaron automatically ya bi wanda ya musulunta automatically nan take yaron musulmi ne wanda shine ka'idar da malaman wasu ka yi istamarra alal islam fil ahkamil akhira saboda haka ba a ce ma yaron zo ka faɗi kalmar shahada lala dama can dinul fitra yanzu Allah ya taimaka ɗayan su ya musulunta yake shi sai ka ci gaba da addinin nan na asali saboda haka yaro ba sai ya huta kalmar shahada ba amma idan iyayen gaba ɗaya kafirai ne to shi wannan yaro a ƙa'ida ta sunnar manzon Allah yaron ma kafiri ne yaron ma kafiri ne a hukuncin duniya ba hukuncin lahira ba a hukuncin lahira an samu hadisai da suke nuna cewa yaran kafirai in ba su kai balaga ba 'yan aljanna ne Allah yana haɗa su da yaran musulmai a kai su aljanna amma a nan duniya matukar yaro yana gaban iyayensa iyayensa kuma kafirai ne to wannan yaro shi ma kafiri ne don haka idan yaro ya mutu bai balaga ba yana gaban iyayensa kafirai kai baka da ikon zuwa ka ce ku ba mu yaro za mu yi masa sallah saboda musulmi ne a'a iyayensa musulmi ne ga hadisin manzon Allah fa abawahu yuhawidanihi manzon Allah ya ce iyayensa sun mai da shi ba yahude ko ko sun mai da shi nasara ko sun mai da shi kafiri mai shirka ashe da zaran yaro yana gaban iyayensa a ka'ida ta musulunci ana la'akari da addinin iyayensa shine nashi amma in ɗayansu ya musulunta to nan take musulunci ya ɗauki nashi kaso saboda haka ana rinjayar da addininsa zuwa ga addinin wanda ya musulunta kaga wannan shi ma bayaninsa ya dace da bayanin al'imamul imam al ya dace da bayanin ibn al jawziya sai malami na hudu shine ibn ibn hajar wanda ya sharhi sahih bukhari saboda hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim <clears throat> shi ma ibn hajar a fathul bari mujallal na goma sha biyu shafi na 393 ibn hajar ya ce innal murada abinda ake nufi annal kufra laysa min zatil mauludi kafirci baya da alaka da halittar yaro kafirci ba shi da alaka da halittar yaro saboda wanda ya halicci yaro shine Allah shi ko Allah mai gaskiya ne shi ko Allah bai yarda da kafirci ba saboda haka Allah bai taimakon kafirci amma Allah ya yi halitta halittar da Allah ya yi halitta ce ta gaskiya saboda ka halitta ce da ba ta da alaka da kafirci in ji ibn hajar al-asqalani yace laysa min zatil mawlud wa muqtada ihi sannan kafirci baya ma cikin dabi'ar yaro idan kaga yaro ya dabi'antu da kafirci iyayensa ne suka cusa masa ko waɗanda yake yake hannunsu bal inna ma hasudu bi sababin khariji ibn hajar yace idan kaga kafirci ya samu ga yaro to wani sababi ne na waje ba na cikin halittarsa ba amma asalin halittarsa Allah bai yi ta yanda za ta yi sha'awar kafirci ba sai dai ta yi sha'awar imani fa in salima minhu istamarra alal haqqi saboda ka ibnu hajar yace inda a ce yaro da aka haife shi zai tashi wani bai ce mar ba ya zama to iyaye ba su yi tasiri ma addinin shi ba ka kyale yaro ya tashi da kansa yana tashi zaka ga yana neman ina musulunci yake saboda asalin halittarsa Allah ya yi ta ne kan ta nemo gaskiya ta karba saboda ka zaka ga ya karba addinin musulunci ibn hajar al sai ya ce wal muradu eh, nasi min al-huda fi aslil jibilla abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da karantar da mu waɗannan hadisai manzo Allah yana yana mana ishara ne da cewa su mutane asalin halittar su Allah ya yi ta ne ta yanda za su karbi addinin kwarai wa tahayyu li din ta yanda idan aka samu addini na gaskiya za su karba kuma hatta kana musulmin ma duk inda rudu ya zo da zaran gaskiya ta zo zaka ji ta kama ranka dole ne saboda akan gaskiya Allah ya saukar da addini kuma akan gaskiya Allah yake halittarsa falau turikal mar'u alaiha da za a kyale dan adam babu wani wanda ya masa cikas a kyale mutum lastamarra ala luzumiha zai tabbata ne yana neman gaskiya yana karba walam yufarikha ila gairiha ba zai rabu da gaskiya ya je ga wani abu daban ba li'anna hissa hadha din sabitun fil nufus saboda asali wato fisgar wannan addinin yana cikin kowane rai kowane rai na dan adam yana sha'awa yana nema ya san addinin musulunci wa inna ma yu'dalu an kulli afatin min al-afati al-bashariyya ka taqlid abinda ke raba mutum da ainihin gaskiya imma iyayensa wato shine ko kuma a samu gargajiya ai mu al'adar mu kaza to shikenan sai a bar gaskiya a rike al'ada amma asalin halitta ba haka ne take ba mutum na biyar shi da ibn taymiya wanda shi bayan magana cikin majmu'u fatawa yana mujallal na shafi na 31 yace falgar anna man nazara fi dalilin yufidu al-ilma wajada nafsuhu alima saboda haka ibn ibn taymiya yace abinda Allah tabaraka wata'ala yake tabbatar bana babu wani dan adam da yazo duniya da ilimi idan ka nemi hanyar ilimi sai ka samu idan ka nemi hanyar ilimi za ka samu babu abin da Allah ya sauwake shi kamar ilimi babu abin da Allah ta wata ala ya sauwake shi kamar ilimi ga alkur'ani a nau'ukan ilimi shi ya fi daraja Allah ke ce mana walaqad yassarna alqur'ana lizikri hatta ilimin alkur'ani Allah ya sauke shi in ka ji mutum yana cewa na nema ban samu ba la dai ne ma ba ai ana cewa man jadda waje ko ka dage duk wanda ya nema Allah zai bashi Allah tabaraka wata'ala bai taba hana ilimi ba bare ilimi shi ke zama sababi na shiriyar bawa saboda haka Allah bai rowan ilimi ibn tabiya ya ba da misali ya ce shi yasa Allah ya halice ka da abubuwa guda uku kamar yadda Allah ya faɗa mana a ƙarshen wannan sura a ƙarshen wannan aya ya baka kunne ya tsara shi ta inda duk wani sauti ya shigo ilimi in ya zo ta sauci za ka ɗauka ya baka ido ya tsara shi ta inda ilimi in ya zo ta gani za ka ɗauka ya baka zuciya bai sanya komi ba lokacin da ka zo duniya ya tsara zuciya ta yanda idan ilimi ya shiga zai zauna shi ne abinda Allah ya faɗa saboda haka Allah ya maka tanadin duk abin da kake bukata illa dai kawai ka yi amfani da su saboda neman yardansa <clears throat> na akwai mushkila sai malamai suka ce to mushkila da aka samu a nan ita ce <clears throat> misali tunda an ce babu wani yaro wanda ya zo duniya da ilimi kamar yadda wannan aya ta tabbatar mana Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a <clears throat> wato Allah ya fitar da ku daga cikunan uwayen ba ku san komi ba ba a san komi ba na'am to amma ya aka yi ana haihuwan jinjiri idan mahaifiyarsa ta daga ta hada shi da mamanta sai ya kama tozo waye koya ma law anna allaha lam yu'allimhu zalika man yi an yu'allimahu in Allah bai karantar da yaron haka ba waye isa ya koya ma yaron yadda zai sha nuna mahaifiyarsa to ya za a ce yaro bai zo da ilimi ba ga yaro kuma ana haihuwarsa ya san yadda zai tutu mama sai malamai suka ce wannan ba ilimi ba ne abinda ake nufi da ilimi shine da ya shigo ma zuciya amma halittar gaba ɗayanta Allah ya yi ta ya tsara ta wanda shi ake nufi da kaddara <clears throat> Allah ya tsara halittar gaba ɗayanta wanda shi ake nufi da kaddara a farkon suratul a'la Allah madaukake ce sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa farko Allah ya yi halitta ya daidaita halitta ya yi halitta ya daidaita halitta abinda ake nufi duk wata halitta da ka gani yadda ka ganta haka Allah ya tsara ta saboda haka zaka ga wannan halittar ba ta canzawa yadda Allah ya halicci dan adam zaka ga haka nan yake tabbata baya canzawa yadda Allah ya halicci dabbobi zaka ga kowace dabba yadda Allah ya ta haka nan take tsayawa ba ta canzawa to an riga an halicci dan adam an halicci dabba an halicci tsuntsu an halicci kwaro halittar kadai an riga an yi to bayan an yi halittar saura mai wallazi kaddara fahada sai Allah ya kaddara ma dan adam ya kaddara ma adam yanayin rayuwarsa da ya kaddara fahada sai Allah ya shirya da kaddara zuwa ga jikin halittar dan adam saboda haka ɗan adam yanda Allah yake so yayi rayuwarsa haka yake yi yanda zaka yi tafiya Allah ya riga ya kaddara ya shirya yanda ka san wato masu tsara al'amura na kwamfuta idan aka ce yau mutum ya kirkiro misali wani app shi ne application application din ba zai aiki ba dole sai an sanya masa abin da ake so ya yi allah ta kwata ala ya yi halittar dan adam bayan ya gama halitta ya halicci dabbobi da komi halittar kaɗai ba za ta iya wani abu ba sai ya ƙaddara mata abin da yake so ta yi saboda haka sai Allah ya tsara yadda ke so dan adam ya yi rayuwar shi da yadda nake so ya yi magana yadda nake so ya numfashi yadda nake so ya ji maganar yadda nake so ya yi tafiya yadda nake so ya zauna da rayuwarsa yadda nake so ya yi mu'amala da mata da 'yan uwansa 'yan adam Allah ya tsara gaba ɗaya da ya gama tsarawa sai ya shiryar da wannan tsari zuwa ga halittar ɗan adam saboda haka ɗan adam na zuwa duniya zai ci gaba da yin abin da Allah ya tsara shi akai kaga wannan ba ilimi bane tsarin halitta ne shi ne ake tafi da kaddara saboda haka ba an koya mar bane la haka Allah ya tsara halitta saboda haka in ta zo yanda Allah ya tsara ta ne za ta yi amma ilimi shine sabon abu da ke shigo ma dan adam to Allah tabaraka wa bai cusa wani ilimi a zuciyar dan adam ba sai dai ilimin da dan adam ya samu a bayan zuwansa duniya akwai bambanci tsakanin wato ilimi da ake magana da kuma ƙaddarar halitta da Allah tabaraka wa ta'ala yi ya kamata mu bambanta su in ka duba tafsirin suratul a'la domin malaman tafsiri sun yi maganganu masu tsayi akai kamar misali al-imam sa'adi eh, tafsirin sa tafsirul karim rahman yace hasihil hidayatul amma wannan shiryarwar da Allah yake magana a suratul a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi qaddara fahada ba shiryarwa ce ta musulmai kadai banda kafirai a ana karanta alhidayatul amma shiryarwa da ta game kowa da komi bishiya Allah ya halicce ta amma akwai tsarin da yake so bishiya ta yi rayuwarta saboda haka sai Allah ya tsara wannan abin sai ya aiko tsarin ya shiryar da shi zuwa ga halittar bishiya saboda haka bishiyar za ta ci gaba da yin bin wannan tsari da Allah ya mata saboda za zaka samu kowace halitta tana da irin identity nata daban wanda bai shafi wani ba saboda kowa da irin tsarin da Allah ya bari yanda Allah ya tsara ya turo sakon shine fahada ya turo wannan sako na tsarinsa zuwa ga halittar Allah wannan halittar zaka samu a hakan nan take tafiya wani Allah tabaraka wata halitta zaka ga Allah ya kaddara mata iyaka shekara goma ya bata duk halittar saboda halittar ba ta wuce shekara goma za ta mutu wata halittar Allah ya ba ta za ta kai shekara goma sha biyar saboda haka za ka samu jinsin halittar gaba ɗaya akan wannan tsarin yake wata halittar za ka samu ba ta wuce kwanaki bakwai a duniya akwai ma halittar da aka ce ba ta wuce minti biyar da ta da zuwanta da gama rayuwarta minti biyar baya wuce haka daga cikin kwani Su kowace halitta da irin tsarin da Allah ya bata kuma akan wannan tsarin take saboda haka yasa in ka dubi suratu taha lokacin da annabi musa alaihi salam ya je wajen fir'auna lokacin da ya wa'azi sai fir'auna ya ce masa man rabbukuma ya musa ya kai musa wai waye allah mai iko da al'amarin kudin nan waye shi waye mai iko da al'amarin ku wanda ya turo ku zuwa gare ni annabi musa alaihi salam ya ba da amsa da cewa rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu annabi Musa ya ce mahalicinmu wanda ya aiko mu shine wanda ya ba mu kowane abu tsarin halittarsa kowane abu Allah ya ba shi tsarin halittarsa in ka dubi kuda tsarin halittarsa daban in ka dubi kiyashi tsarin halittarsa daban hatta a kiyashin jinsi jinsi daban-daban ne kuma kowane jinsi tsarin halittarsa kawai yake bi baya aron na wani jinsi in ka dawo ga tsuntsaye ka dawo ga dabbobi ka dawo ga yan adam haka za ka samu hatta mu mutane tsarin halittar nan ba ɗai ba saboda ka sa idan kana rayuwa kamar misali equatorial region irin nan da yake akwai zafi ba za ka iya rayuwa a saman duniya ba arewacin duniya ko kudancinta inda suke da tsananin sanyi wanda ke wurin sanyi ba zai iya rayuwa a nan ba kowace halitta da irin yadda Allah ya tsara kuma ya aje ta saboda haka za ka samu ta dace da wurin da Allah ya aje ta in ka ɗaga ta daga wannan wurin ba za ta rayu ba annabi musa ya ce allan da ya aiko mu shine allazi a'ata kulla shay'in khalqa wanda ya ba mu kowane abu tsarin halittarsa bayan ya ba mu kowane abu tsarin halittarsa sun hada sai Allah yana ta shiryar da shi ya bi wannan tsarin halitta. yana shiryar da shi ya bi tsarin halittar saboda haka zaka ga dabba da ƙwaro suna yin wani abu sai ka ce waye koya musu ne la suna bi yanda Allah ya hukunta haka suke bi yanda Allah ya tsara haka zaka ga suna yi sai kai ta mamaki waye koya ma dabba ta yi wannan waye koya ma dabba waye koya ma ƙwaro waye koya ma tsuntsu ya aikata haka la Allah ne ya riga ya tsara halittan akan wannan tsari saboda haka yasa ita wannan dabba za ta bi wannan tsari da Allah ya mata annabi Musa alaihi salam ya faɗa masa in ka duba ita wannan aya ta suratul Taha ta yi kama da farkon suratul A'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada annabi Musa yace rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada saboda ka Allah yana shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da ya tsara ta kai al-imam al-qurtubi yace qaddara aqwatahum wa arzaqahum wa hadahum li saboda ka Allah ya kaddara yadda za su rayu da abincinsu kuma Allah ya shirya da su ta yadda za su samu wannan abincin eh, in kano in san misali idan mutane ne wani mara'ihim idan dabba ce fa Allah ya shirya da ita yadda eh, wurin da za ta samu abin da za ta ci Allah ya riga ya shirya da ita wurin da za ta samu abin da za ta ci da irin abin da za ta ci saboda haka za ka ga wata dabban idan kana kiwo za ka ga ta bar cin wannan ciyawa tana cin wannan wa ya gaya maka kake ci wannan dabba ko wannan hukuncin Allah ne zaka ga dabba ba za ta ci wata ciyawar ba sai ciwon ciki ya same ta sannan za ta kama wannan ganye ta ci saboda ta warke wa ya gaya ma wannan dabba cewa za a samu maganin ciwon ciki idan an ci wannan ganye hatta turawa sun yi mamaki saboda abin gashi nan wato yana ga ainihin ɗabi'a ta halittun dabbobi da yawa hatta tsuntsaye da kwari har tsuntsaye da kwari za ka ga wani lokaci sun haɗu a wani guri suna cin wata ganye daban wannan bai damu da wancan wancan magani ne don haka yasa ake samu waɗanda ke ƙoƙarin binciken magani su rika kiwon wato rayuwar dabbobi idan aka sa dabba a gaba ana kulawa da dabba ana lura da mai dabba ta ci mai ta bari za an san ga irin abincin da ta saba ci an riga an sani saboda haka normally tunda kana kiwonta ka san akasari tana cin irin wannan ganye irin wannan ciyawa ranar sai kaga ta ci wani ganye daban to sai ka dauki wannan ganye sai ka tsinka sai ka aje sai ka rubutu na samu magani waye koya maka magani dabba kaga Allah shi ya sanar da dabban in ciwon ciki ya same ta da je ta ci wancan ganye masana masu kokarin gano ilimin magunguna suka kiyaye rayuwar dabba da tsuntsu ta inda za su gane magunguna saboda ta wannan hanyar ake gane wanda alimamu kurtubi ya ba da misali da wannan kuma fassara ce ta abdullahi bin abbas da tabi'ai da yawa wadanda suka faɗi haka ɗin ya ce kamar yadda abdullahi bin abbas ya ce an rafa halkahu kaifa ya ati eh, allah shi ya halicci dabbobi ya halicci kwari allah ya fitar da namiji ya fitar da mace ya karantar da maza da mata yadda za su haɗu wajen jima'i hatta ta wajen ƙwari da tsuntsaye gashi dai ba su yin magana irin naka na dan adam amma sun san yadda za su haɗu yadda za a samu hayayyafa a tsakaninsu shi ne abin da Allah kuke yake nufi da cewa a aqa kullu shay'in khalqahu summa hada sannan Allah ya shiryar da halitta zuwa ga samun abin da ya tsara mata na rayuwarta al'imamu afa yake cewa likulli zatin likulli dabbatin ma yuslihuha kowace dabba akwai tsarin da Allah ya mata yadda ya dace da ita wa hadaha lahu kuma Allah ke shirya da wannan dabba zuwa gare shi dan adam da Allah ya halice mu da Allah ya dora mu akan wannan duniya kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish me Allah yake cewa ja'alna lakum fiha ma'ayish Allah ya halicci annabi Adam ya saukar da shi duniya lokacin da ya kawo shi duniya ya ce duk abin da kake bukata yana kasa je ka nema saboda ka dan adam da ya sauko Allah ya shirya duk abin da kake bukata yanzu kaga sai da fetur za a yi tafiya za a sa a mota Allah ya riga ya shirya fetur din ya aje a ƙasa saboda ka ana nan sai ya sa basiran gano fetur ga wani dan adam sai a tono fetur sai Allah ya sanya basira yadda za a sarrafa ni Allah ya sanya shi a duniya shi yasa Allah ya ce waje anna lakum fiha waje anna lakum fiha ma'aj duk abin da kuke bukata na kurayu yana da ciki al-imamu qurtubi ya bada misali da kasa yace macijiyar da ake kira kasa takan dade a duniya takan shekara sama da dubu al-imamu qurtubi yace idan atat alaiha alfu sanatin amma idan ta shekara dubu cif a ƙa'ida ta Allah sai ta makanci amiya sai ta makanci kuma ni na taɓa gani wato wani shiri da aka yi musamman akan rayuwar rayuwar macizai wanda masana sun tabbatar da abinda Limamin Qurtubi ya faɗa maciji akwai jinsi na macizai waɗanda bayan sun kai wani lokaci suna makancewa ba su iya gani samsam ba su iya gani manyan macizai waɗanda ke wato da barna ba na wasa ba to amma sai Allah ya makantar da su al-imamu qurtubi yace wa qad alhamaha Allahu an anna mashal aini bi waraqi ya akwai wani gadali akwai wani gadali wanda Allah ya riga ya sanya ya sanya ilhamarsa a kwakwalwar macijin akwai gadalin da Allah ya sanya ilhama ga wannan maciji inda macijin zai tafi ya samu wannan gadalin ya goga idonsa a jikin shi to Allah zai bude mar ido sai al-imamu qurtubi yace fa mata na fi bariya za a samu macijin na wani guri baina hawa bainar rifi masiratu ayyam wanda tsakaninsa da inda za a samu wannan gadalin tafiya ne na kwanaki amma fatatwa tilkal masafa ala tuliha wa ala amaha alimabin kurtubi ya ce duk da haka wannan macijin haka zai tafiya ya doshi wannan gurin da makantan kuma allah zai nufi shi da isowa ga wannan gadalin baya maganin gadalin ka duba hikimar allah baraka wata'ala hatta ta hajji mafi ba'afin basatin zai fado ga wasu lambuka ala shajarar eh, eh, raziyanci har yadda ya kai ga wannan gadali la tufti'aha Alimamin kurtubi ya ce kuma a tafiyar da macijin yake yi daga inda ya baro zuwa inda gadalin yake babu kuskure tafiya yake kamar mai ido yana tafiya Allah yana shiryar da shiga inda zai samu wannan magani hukka biha ainaiha macijin na goga wannan gadali a idanunta wa tarji'u basiratun bi iznillahi ta'ala saboda ka sai maciji ya dawo yana gani da izinin Allah tabaraka wa ta'ala so wannan ga dabba kenan kuma wanda hatta dabbobin da kake kiwo inda ka sa lura gare su sai kaga abubuwan mamakin da baka taba tambani ba saboda kowace halitta Allah yayi to fa ya tsara mata abinda take bukata na maslaha Allah ya riga ya tsara mata wa hidayatul insan ila ma la yuhadd min masalihihi wa ma la yuhsar min hawaijihi hatta dan adam in kana duba yanda Allah ke shiryar da shi ya bashi basira ya bashi ilimi idan aka ce an kirkiro wani abu sai ka dinga mamaki ya aka yi dan adam ya kirkiro lalata ba dan adam ba ne Allah ne ya yi ilhama dama ya kaddara wannan ilimi na nan amma ana son ilimin ya biyo ta wajenka saboda ka sai a jefa ma wannan tunani sai ka ji ya fado maka wani ma a mafarki ne zai ga wannan ilimi saboda haka yana tashi sai ya zama masumin kirkiro wani abu wanda tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi na liman kurtubi ya ce wannan in ka dube shi babi ne mai fadi wa shautun لا la به bihi wasu باب babu wani mai iya tabbatar maka da yawan iko na Allah a cikin duniyar nan shi yasa Allah da farkon suran yace subhana uh, yace uh, uh, fa subhana rabbiyal a'la sabbih isma rabbikal a'la da farko kafin Allah ya magana yace kai tasbihi ka tsarkake sunar Allah mahaliccinka mafi daukaka saboda abinda Allah yayi yana yana da ban mamaki mai yawan gaske al-imamu suddi wani tabi'i ne wanda shi ma al-imamu qurtubi ya bada misalin sa yace ka dubi halittar ka hatta kai mutum matar ka ta samu juna biyu wannan cikin yana ta girma sai da ya kai wata tara ya'ani qaddara muddatan janin fi rahimi tis'ata ashhur ya kawo wata tara sai ta haihu wa aqalla wa aksar yakan dan ragu yakan dan karu amma abinda shi mai yake faɗa kai makanka tambaya kai matarka wata tara ni matata wata tara wancan wai shin sun haɗa kai ne su ringa haihuwa wata tara ya aka yi aka tsaya a wata tara wa ya tsara Allah tabaraka wata'ala shi ne abin da Allah ke nufi da cewa Allah zai kaddara fahada Allah shi ya kaddara kuma ya shiryar da halitta ta bi abin da ya kaddara ba ta isa ta tara ba yanda Allah ya kaddara haka za ta bi Allah ka tabbatar da mu akan imani Muhammadu Aminu Shankidi cikin Adwa'ul Bayan yayi magana akan tafsirin waɗannan ayoyi yake kasa fassaran ayoyin kamar kashi uku kuma dukkansu sun dace da gaskiya wanda fassarar da salaf suka yi ma'ana a afa kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah ya ba ma kowace halitta ya shiryar da ya ba mu kowace halitta eh, tsarin da ya mata kuma shiryar da ita ga wannan tsari ya'ani annahu a'ta kullu shay'in nadhir khalqihi fi sura akwai masu cewa abinda ake nufi wato idan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka namiji matarka sai ya halicce ta a tsarinka a tsarinka saboda kai sa zaka ga mata mutane suna kama da maza mutane a aqa kullu shay'in khalqahu halittar maza mutane aka samar musu halittar mata mutane wanda ya dace da su kaga ya dace a ce mace ta zo daga jinsin halittanka wanda fasarar farko ke da da ce hata ta dabbobi duk inda kaga wata dabba za ka ga macenta tana daga jinsin halittanta haka Allah yi saboda sauki da kuma wato yarda ta wajen mu'amala tsakanin juna idan da Allah Ta tabaraka wata'ala bai sanya haka ba to rayuwar ba za ta yi daɗi ba sai Allah ya kaddara kowace dabba za ta zauna da jinsinta ya ce na biyu ƙara ba abu ahlil ilmi a afa kulla shay'in khalahu thumma hada a afa kulla shay'in salahahu thumma Ku ila ma yuslihu Allah ya riga ya dunkula tsarin rayuwar da ya gama dunkula tsarin rayuwar sai ya cusa marai da rai zai gane maslahar abin da yake nema saboda ka yanda rayuwarka Allah ya tsara sai ya sauwake maka gudanar da ita akan wannan tsarin da Allah ya shine ma'anar a'ata kullu shay'in khalqahu thumma hada yace fasara na uku a'ata kullu shay'in khalqahu thumma hada yani a'ata kullu shay'in suratahu almunasibata la kowace halitta surar da Allah ya bata ta dace da shi dan adam aka bashi surar da ya dace da dan adam dabba aka bata surar da ta dace da ita falam yaj'al al-insana fi suratil bahima dan adam ba a sa shi a surar dabba ba walal bahimata fi suratul insan ba a sanya dabba a surar dan adam ba walakinahu khalaqa kull shay'in ala shaklin munasib kowane abu Allah ya halicce shi ne a surar da ta dace da shi faqaddarahu taqdira wannan shi da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake fada saboda haka yana da kyau mu gane idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine wanda ya halicce mu lokacin da muke fita daga cikunan uwayenmu wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a shine wanda ya fito da ku daga cikunan uwayenku ba ku san komi ba ya kamata mu gane lallai dan adam lokacin da ya zo duniya ba abin da ya sani daga baya <clears throat> yake samun ilimi sai Allah madaukaki ya ce mana a gaba alam yaro ila tsayiri <clears throat> alam yara wala tsayiri musassaratin fi jawin sama ma yumsikunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun har yanzu dai Allah yana kirga ni'imomin da ya mana ta ce alam yaro shin mutane ba su dubawa ila tsayiri su dubi tsuntsaye musakaratin fi jawwi samai wato Allah ya hore su a sararin samaniya kaga tsuntsu yana shawaki a sararin samaniya ma yusikuhunna illa Allah babu wanda ya rike su in ba Allah Allah kada ya rike su inna fi zalika la ayatin lalle cikin wannan shawagin na tsuntsaye akwai abin lura da kaunin yuminun amma faka mutane da suke da imani wanda baya da imani sai da ya tunani ya zama mu kirkiro jirgin sama mu mori yanda tsuntsu shi ma yake shawagi to kenan, ribar kafiri duniya shi sa Allah ya ce ga mai imani saboda Allah ya san kafiri yana kallon tsuntsun yana nazarin rayuwar tsuntsun amma ribar da yake ci a nazarin rayuwar wannan tsuntsu bai shafi lahira ba saboda bai da imani kaga ai turawa sun ci riba ta wajen nazarin rayuwar tsuntsaye tun gashi gashi Allah ya samar mana da jiragen sama iri-iri daban-daban da na yaki da helikofta, ga sunan kaga an ci riba amma fa ribar iyakanta duniya saboda ka Allah ya san masu cin riba ta wajen nazarin rayuwar tsuntsaye masu cin ribar su ne kaɗai masu imani saboda ka yasa ya ce la'ayatin liqaumi yu'minu abin lura ne amma ga mutane masu imani sai mai imani idan mutum zuciyarsa Allah maɗaukaki bai nufe shi da shirya ba ba zai gane ba wanda ya yi kama da inda Allah ya faɗa suratun mulki aya ta goma sha tara yana cewa awalam ya rau ila tsairi fauka musafatin wa ya kabirna ma na illa rahman innahu bi kulli shay'in basir Allah mai gani ne game da dukkan komai wato Allah shi ke da ikon sarrafa al'amura kuma daga baya ne ɗan adam yake ganewa yanzu kaga misalin da Allah ya bayar tsuntsu yana shawagi a sama tsuntsu yana shawagi a sama a nan doron ƙasa da muke yi kai kenan wanda turawa da suke binciken taurari sai suka ga ashe ma yanayin iska da muke da shi rahama ce gare mu a duniya wasu taurarin ba su ma da iskar ba yanda za a yi tsuntsu ya tashi a saman wani tauraro saboda ba iska ba za ka iya ba amma nan Allah ya saukar da yake ya saukar da halitta ta dan adam ya sanya tsuntsaye da sauransu cikin abokan zamanmu sai Allah ya sauwake aka samu iska aka samu sararin samaniya yadda tsuntsu zai ringa shawagi in ba a doron ƙasa ba ba ka samu inda wannan ke faruwa wadda ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala me kuma Allah ya ce a gaba والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم بعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا Allah shi ne wanda ya sanya muku wurin zama a gidajenku, da suka gama gidanka, sai ka ɗauka na kai, Allah ya ce, ai, mu muka yi. Mu muka yi. Me yasa Allah ya faɗa haka? Na'am, da kake ganin ka fafa ƙasa da ruwa, da aka kawo ruwa aka kwafa ƙasa aka yi tubali shi ne ake ta jerawa aka yi ɗaki ko to idan allah bai ba da damar yadda ruwan zai samu ko kuwa allah bai ba da damar yadda ƙasar za ta yi danko ba ɗakin naka ba zai samu ba saboda haka da ka gama har ka gina ɗaki ka shiga wannan ikon allah shi yasa ƙasashen turai da yammacin duniya suke ganin bala'i iri-iri har gabacin duniya girgizar kasa za ka gama ginin da duk za ka idan allah ya ce kasa ta dan motsa na sakan talatin adin da za a yi sai a dinga ma misalinsa da biliyoyin dukiya saboda ni'ima ce da ka gama ginin bayan ka gama ginin ɗakin nan ka shiga ginin na nan ka fita ka dawo ginin na nan ai allah ne allah ne ya bar ginin idan Allah ya ga dama a sakan guda zai rusa wannan gida ai da kake ganin gida ka gina shi har kake burga kana jin daɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu muka yi wallahu ja'ala lakum Allah shi ya sanya muku Allah ya kyale ku gidajen naku suke nan in Allah ya ga dama wallahi babu gini ɗaya da zai saura a doron ƙasa babu da ƙasar ta riƙe wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala to da za ka ga an yi gini da dutse za ka ga an yi gini da tubali za a yi gini da siminti wallahi duk bai gagara Allah ya rusa shi ba ai kasashen da ake girgiza kasa kana ganin abubuwan tsoro da ke faruwa saboda abin ya rikitar da hankalin masana babu dan adam da zai iya harsashe ga lokacin da girgizar kasan zai zo sai dai a yi ta ƙoƙari yadda za a samar da na'ura na'urar da za ta gaya maka saura minti talatin a yi to ina za ka gudu na'ura ta gaya maka saura minti talatin za a girgizar ƙasa ya za a yi ka gudu kaga babu hanyar tsira sai wanda Allah ya tsiratar kawai saboda haka yasa da ginin dutse da ginin tubali da na siminti in kaga kayi ya tsaya kai ma Allah godiya gidan naka ma ni'imar Allah ce Wajen lakum min juludil an'ami buyuta daga fatun dabbobi su ma Allah madaukake sanya muku gidaje wato ana amfani da fatar dabba a yi daki kamar tantuna kenan ga matafiya fatun dabbobi ake diddinkawa sai a samar da tanti wanda idan an yi tafiya za a kafa ya zama kamar rumfa kamar bukka ga matafiya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace tastaqifunaha yawma da'nikum kuna saukin ɗaukan su a ranar tafiyar ku wa yau ma'ikamacikum da kuma ranar saukakku saboda a zamanin da matafiya suna amfani da irin waɗannan tantuna idan za su yi tafiya kamar in za ka yi tafiya daga nan zuwa kano to za ka yi kayan tanki duk inda ka sauka sai a buɗe wannan tanci a kafa gobe in za a ci gaba sai a naɗe wannan tanci, makiyaya suna haka a ƙasashen duniya sassan duniya daban-daban kuma Allah ya sauwake daukan abin ba shi da nauyi saboda haka idan an nade shi sai a rarraba a dora kan shanu ko a dora kan raƙuma wa min aswafiha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga gashin tumakai wa aubariha da gashin raguma. wa ash'ariha da gashin awakai don idan aka ce asufu gashi da ake cirewa daga tunkiya alwabar gashi da ake cirewa daga jikin ragume. idan aka ce ash'ar gashi da ake cirewa wato daga jikin akuya dabbobin kenan da muke rayuwa da su da raya kuma da awakai da tumakai gashin da ake samu daga jikin daga jiki sai zaman to shi ma abin ni'ima ne a fasan nan ne ake kayan daki kayan daki ayi katifa ayi wane ne mai laushi mata ya'ani mata'ul baiti ayi shimfida darduma da sauransu duk ana yi da ainihin fatan dabbobi da gashin su gashin dabbobi ilahin wanda Allah ya ce mata'an ilahin wato jin daɗi ne gare ku zuwa ga wani lokaci da Allah ya diba muku da mutuwa iyakar daɗin wato ta tsaya ga nan duniya Allah tabaraka wata'ala ya ce me wallahu ta'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknana وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق ظلالا Allah shi ne ya halitta muku inuwa ta dalilin abin da ya halitta ya sanya muku inuwa ta dalilin abubuwan da Allah ya halitta ya aka yi muke samun inuwa saboda halittun Allah ko bishiya halittar Allah ce sai ta ba da inuwa hatta gidan kaɗin ma halittar Allah ne inuwa da ka samu ta dalilin halittar Allah waje Allah da kuma jibali a kanana ya samar muku mabuya ya samar muku maɓuya mafaka a cikin duwatsu aka samu kogo inda ko da yaƙi zai tashi mutum zai shiga ya buya ko ko yana tafiya cikin daji ruwan sama ya sauko zai shiga kogo ko wata dabba ta bi shi yana iya shiga kogo wurin buya ne wanda mutanen da suka ma a ciki saboda ka shi din ma ni'imar Allah ce saboda haka za ka samu misalai da Allah ya bayar a cikin alkur'ani kamar ashabul kahfi waɗanda Allah ya ba mu su a cikin kogo suka zauna mutane da yawa wato akwai ni'ima da Allah ya sanya ma kogo da kake gani shi kansa ni'imar Allah ce waje alalakun sarabila Allah shi ya sanya muku wato riguna rigar ma da kake sawa Allah ya ce shi yayi Allah shi yayi saboda duk abin da kai rigan da shi halittar Allah ne bai wuce auduga ba auduga turo ne waye fitar da shi Allah ne idan ba ka ce synthetic fiber eh, kamar misali wanda ake yin shi da abin da ɗin fetur fetur daga ina ake samu daga crude oil crude oil daga ina ake samu an ce itatuwa ne da ƙasa ta binne tsawon shekaru suka narke suka ba da gurɓataccen mai shi itatuwa ne itatuwa wayayi yi su allah ne saboda haka suturar da kake sa wani gaba ɗaya Allah ne ya yi ji Allah ta baraka wata ala Allah ya samu gani Allah ya sanya muku riguna ta kikumul harra rigunan da suke kare ku daga zafi idan ana zafi akwai rigar da za ka sa idan ana sanyi akwai rigar da za ka sa amma sai ya ba da misali da zafi kawai saboda ni'ima guda tana wadatar maɗaya ko da ba a ce da sanyi ba kai ka sani akwai saboda akwai rigar da in ana sanyi dole ita zaka sa saboda ka Allah ya sanya muku sarabi lariguna taqikumul harra waɗanda suke kare ku daga zafi tufafi da ke kare ku daga zafi idan aka ce asarabil ana nufin alqumus wa sarabila ya sanya muku wasu riguna taqikum ba'sakum waɗanda suke kare yaƙe yakenku kamar sulke kenan rigan karfe idan za a yaki a zamanin da sai a sa sulke saboda ko da an kawo sara sara ba za ta shiga jikinka ba kazalika yutimmu ni'matahu alaikum haka nan dai Allah ya cika ni'imar sa gare ku la'allakum tuslimun wato tambanin ku ka wuya ga hukuncinsa Allah ya riga ya shirya komai a duniya don abauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin Allah baya bukatar komai saboda ya riga ya aji komai gare ka ya shirya ma ni'ima saboda ka miƙa wuya ka bauta masa sai Allah ya madaukaki ya ce fa in tawalla fa inna ma alayka balagul mubin fa in idan sun juya baya fa inna ma alayka albalagul mubin to ai aikin ka kawai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine isar da sako isarwa mabayyani karka damu iyaka ka faɗa in ka faɗa ka gama ya arifu na ya arifu na ni'imata Allah Allah ya ce suna gane ni'imar Allah kuma haka din da musulmi da kafiri kowa ya san ni'imar Allah kowa ya san thumma yunkirunaha sa'annan wato suna ƙin godiya ga Allah ne abin da ake nufi da runaha, sun gane ni'imar Allah da mutane gaba ɗaya musulmai da kafirai kowa ya gane ni'imar Allah ina aka samu sabani ta wajen godiya ga Allah sai musulmi sun mai yunkiruna hasannan sun suke kin gode ma Allah wa aksaruhum na mafi yawansu, masu mutunci ne ga Allah baraka wata ala wato siffa ce ta dan adam kamar yadda Allah ya faɗa a suratul suratul adiyati innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khair lashadid in ka duba da musulmi da kafirai kowa ya san ni'imar Allah masana kimiyya zaka ga yanda suke daraja halittun Allah tabaraka wa ta'ala zaka turawa sun samar da kungiyoyi na ba da kariya ga dabbobin daji saboda ka kar ma a ringa farautar su don za su kare sun sani a shi sun san ba mai iya kawo dabban nan in ba Allah ba saboda ka dabban ta zama abin sha'awa zaka ga idan aka ce nan ana samun giwaye da zakuna zaka ga turawa na zuwa da kasashen duniya suna zuwa kallo saboda ni'ima ce sun san halittar Allah ce ta ina muka bambanta mu da ke mun san ni'ima ce ta Allah saboda ka muna gode ma Allah su kuma kafirai ba sa yin godiyar ga Allah tabaraka wa ta'ala sun gane amma gane ni'ima ta Allah ce babu dan adam da bai sani ba saboda kowa ya sani ba mai irin waɗannan halittu in ba Allah ba to kuma gode ma ni'imar Allah shine muhimmi ba wai ka gane ni'imar Allah din ba kai ma Allah godiya akan ni'imar da ya baka shine babban abu mai Allah ta tabaraka ala ta'ala yace wa ba nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yudhanu lil ladzina kafaru wa la hum musta'tabun wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida ranar kiyama da za mu tada mai shaida ga kowace al'umma kowace al'umma sai an samu mai shaida saboda akwai wanda dama ya taba tsawatarwa a wannan cikin wannan al'umma ɗin don haka dan adam ba shi da uzuri a ranar kiyama hatta kasashen turawa akwai waɗanda ke musu wa'azi Akwai waɗanda ke faɗakarwa waɗanda ke ganar da su addini waɗanda suke nuna musu Allah saboda ka Allah bai taba azabtar da wani sai ya katse hanzarinsa kuma kunna na hatta nab'asa rasula to Allah ya ce ranar da za mu tayar da kowace al'umma sai mu kawo mai shaida to idan Allah ya da mai shaida ma kowace al'umma la yu'zanu lil ladina kafaru Allah baya ba da izini ga kafirai wala hum yusta'tabun sannan ba a karban magiyarsu saboda za su yi ta magiya ga Allah to Allah mun yi kaza magiyarsu ba ta da ma'ana ba a sauraro Allah ka tsare mu me yace wa idza ra'a allazina zalamu al'azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun wa idza ra'a allazina zalamu al'azaba suku ku azalimai lokacin da suke ganin azaba fala yukhaffafu anhum ba a sassauta musu wannan azaban wala hum yunzarun kuma ba a jinkirta musu da zaran azaba ta zo to shike nas'alullahi as-salamata wal afiya وإذا رأى الذين أشركوا رأى الذين أشركوا شركاءهم لو شاء قالوا لو شاء ربنا قالوا ربنا هؤلاء وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم رانر دماس شركا سكيغن أبابين شركا سوء قالوا ذات ربنا يا الله يا ما يا ما يكو دا الأمرهم هؤلاء شركاؤنا ودنا سوني أبو كان شركا نام الذين كنا ندعو من دونك ودنا بكي تبوتا مكبركا wato a ranar kiyama mai bautan gunki zai ga gunki mai bautan aljani zai ga aljani matsafi zai ga abin da ya tayi matsafi yana ganin sai ce Allah Allah gashi nan zai ce gashi nan wai yana ganin kamar wai wannan zai kubutar da shi ga sunan waɗannan su ne muke tabauta mun barka fa alqaw ilaihim alqawla innakum lakazibun sai aljani ya je ya ce kai ƙarya kake ni ban san ka ba gunki ma ya ce ƙarya ne ni ban san ka ba inna kun la kazibun mai Allah ya ce wa alkawin ilallahi yau ma'idin salama suna mika wuyarsu a wannan ranar ga Allah a duniya ba za su mika kansu ga Allah ba sai a kiya ba wa zalla an hun makanar taruna abinda suka kasance suna kagowa na karya duk ya bace الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا ودن سكا كافر كي وصدوا عن سبيل الله سكا كنجي وسو سكا هنا سبين الدين الله zidnahum azaban sukan muna ƙara musu azaba fawqa al'azabi sama da wata azaba saboda duk mutumin da ya hana wani ya bi gaskiya to laifinsa biyu ne bayan ya kifin gaskiyan kuma ya hana wani ya bi gaskiya shi yasa azabarsa za ta fi na waɗancan bi ma kanu yufsiduna saboda barna da suka yi ta yi a duniya ka lura da yadda Allah ya jera ayoyin nan yana nuna babu sauki ga kafiri a lahira da farko yana cewa yau mana ba su min kulle umarci shahidan sun la yi uzanu lillabi na kafar wala yi sa'atabu babu karban magiyar kafiri Allah ya ce ba a saurare shi wannan matakin farko kenan sannan aya ta gaba wai zara allazina zalamu al'azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yunzar idan kafiri ya hangi wuta babu sassauci ba a jira da ya ganta sai shi ganta. inji Allah Allah ka tsare mu وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا ilaihi alqawla innahum sai Allah ya ce wa alqaw ila Allah yawma idin salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun sai ci gaba da bayani azaban kafirai allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab wato wannan yana nuna kafiri bai da sauki a lahira sai kari azaba kan azaba musamman kafirin da ya hana wani musulunta saboda laifinsa ya fi wancan kafiri wanda bai taba hana wani musulunta ba mu kara aya guda Allah ya ce wa yawma wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan min anfusihim wa dhikra bika shahidan 'ala ula wa nazzalna 'alayka al-kitaba li kulli shay'in وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ranar da za mu aika ma kowace al'umma mai shaida a kansu daga cikinsu wanda shi ne gaskiya shahidan alayyin min anfusu wallahi shi sa kake gani ko ina akwai masu wa'azi ko ina akwai masu wa'azi eh, ko cikin kabila ko akwai masu muku wa'azi idan ma kuna da kuna zama a kauye ne ba za a rasa wani ya fito kai a daina kaza ba to shine mai shaida Allah bai kyale mutane sai an samu mai gargadi ko da iliminsa bai da yawa saboda ka zaka samu a kawai wani na ganin yana tsawatarwa bai karatu mai zurfi ba amma ce ku daina kaza to wallahi shaida ne akan mutanen wannan kawai a ranar kiyama kowane gari sai Allah ya tada mai shaida akan su ai Allah ya yi nufi wani ya taba wasu. an taba cewa kaza ba kyau kaji saboda aiki hanzari waji ina bika shahidan ala haula Allah ya ce to muna cikin haka sai mu kawo kai ma kai shaida ma waɗannan kafirai na garin Makka za a kawo inda Allah zai kira manzonsa yace to kai ne mai shaida ga mutanen makka saboda annabi yi rayuwa da kafirin a wannan lokaci wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar ma da littafi tibyanan li kulli shay'in wanda littafin nan yana dauke da bayanin komi saboda ka kafirin makka ba shi da wani hanzari da zai baya. alqur'ani yana dauke da duk ilimin da ake bukata na shirye ta bawa duk ilimin da ake bukata na samun shirya yana cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ce wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin Alƙur'ani yana da bayanin komi Alƙur'ani shirya ce ta Allah Alƙur'ani rahama ce Alƙur'ani albishir ne amma ga masu waɗanda suka mika wuya ga Allah su ne musulmai ya kasance makomarsu ita ce gidan aljanna Allah ka samu ne kuma Allah ka ba mu lada abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الدين السلام عليكم لا لا ما لا لا sai Allah ya